Why? One of the main does. It's not proper. Any question have free and fair election. And then maybe free and fair election now. This, this free and fair election I can work. Any of the work is that as long as what as you call that now get one one your program. Okay, make when okay make uh, the election happy work. But in actual sense, it's not good because one Rochas he's not doing well. Now bringing in his in-law is not going to make any sense because he will still follow the the road Rochas followed. I'm the Johnson from Imo State. In actual sense, Obuna Rochas is church chimehe dey on. gosi na ọhụrụ ọgọ ya nwoke n'anya but mana ihu mmadụ mana ihu chukwu ọ dịghị mma wasu yan asalin jihar imo kenan na nuna rashin su da manufar gwamna rochas okorocha na ganin cewa mr nwosu sirkinsa wanda ke auren babbar yarsa ya gaje shi a matsayin gwamnan jihar imo kamar yadda wasu manyan jaridu a kasar suka ruwaito a cikin makon nan mutumin farko mr ugochukwu ogum ya ce don me gwamnan zai hakan ya kamata a yi zaɓe na gari kuma idan har aka yi zaɓe na gari wannan zaɓe na gari ba zai tabbata ba dalilin shine da Rochas ya riga ya nuna cewa yana son sirkinsa ya zama gwamna zai matukar kokarin tabbatar da hakan. Yanzu Rochas baya wani abin a zo a gani a jihar Imo saboda haka gara ya tafi wani shi ma yi a gani da shi da sirkin nasa su tafi ba ma bukatar su a jihar Imo. Ita kuma Sandra Godwin ta ce barin sirkinsa ya gaje shi fai da kyau saboda Rochas baya wani rawar gani kuma kawo sirkinsa ba zai wata ma'ana ba saboda zai bi sahun Rochas kuma duk umurnin da Rochas ya bashi ne zai bi dan wannan hakan ba zai yiwu yiwu ba babu shine amsar sai kuma Mr. Ibezim Johnson ya ce hakan na nuna cewa Rochers na matukar kaunar sirkinsa amma a duk yadda aka dubi lamarin ba shi da kyau saboda ba yi jihar Imo don Rochers da iyalinsa kadai ba bisa korar da wannan batun ya tada a jihar ne ya sa na nemi mai magana da yawun gwamnan Dr. Ebere Zawuji don gano abin da ya sa gwamnan ya yanke irin wannan shawarar amma duk kokarin samunsa a ofishinsa da kuma ta wayar talho ya faskara ko da yake gwamnan Rochas ya ce har yanzu sarkin nasa bai gaya masa zai tsaya takarar gwamna ba akwai alamun cewa shi Rochas ya riga ya tsara hanyoyin tabbatar da cewa ucin wasu ya maye gurbinsa a zaben tara. Daya daga cikin hanyoyin a bainar jama'a shine kin gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a jihar, kuma har yanzu babu wata alama da ke nuna cewa za a taɓa gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a ƙarƙashin jagorancinsa. A maimakon hakan ne yake ta naɗe-naɗen kwamitocin riƙon ƙwarya masu matuƙar kishin rocasiya su rika gudanar da harkokin ƙananan hukumomi. Waɗannan mutanen ne yake sa ran cewa za su taimaka gaya wajen ganin ucin wasu ya ɗare kujerar gwamnan jihar Imo. Amma mutane da dama na wa wannan burin Rochas kallon tamkar jan giwa da zaren kiso kuma da duk da cewa sama da rabin membobin majalisar dokokin jihar suna lale maraba da wannan tafiyar galibin al'ummar jihar na cewa sam hakan da zai faru ba ana kuma kuka da cewa mutanen yankin Olu sun sha mamaye mulkin jihar saboda marigayi Chief Collins Obi da ya yi gwamna a zamanin Shagari tumin yankin Olu ne haka ma Chief akiko Denwa da ya shekara takwas a zamanin Obasanjo sai kuma gashi Rochas daga yankin Olu wanda na dab da cika shekaru takwas na ƙoƙarin kawo sirkinsa kuma daga yankin Olu. Wannan ya sa wasu na jaddada cewa sun dawo daga rakiyar mutanen yankin Olu kuma wajibi ne mulki ya kada wani yankin jihar daga shekara 2019. A halin yanzu dai ko kala headquarter jam'iyyar APC ta ƙasa bata ce game da lamarin ba saboda na yi ƙoƙarin samun shi sakataren yada labarai na jam'iyyar Mr. Bolaji Abdullahi don su nuna goyon baya ga wannan manufar Rochas ko akasin hakan amma ban ci nasara ba. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.